Allah sarki, ji wata fula na abin tafsiri kamar ma yunwa take ji. Amma dai ba ne wani abu sai. ‘Yar Fulani tsaya, da akwai fura da nono? Eh, da akwai fura da nono. Akwai siga dai ko? Eh, da akwai siga. To, a haɗa so nake abin kurman zibi, a haɗa ko mageji. To, shi kenan ba matsala. sauke kayan manke ba kayan niki niki a kanki sauke ki zuba mu to shi ke nan mara na sauke a zuba komai da komai ya ji haɗin ɗari nake so amin to shi ke nan ba matsala bari a haɗa maka shaki ɗanɗana ke ji komai ya ji To ba ma na shanye kawai sai na fi gaya maka ɗanɗana. Na shanye. Yawwa, kin da ji komai ya ji daidai ko? Komai ya ji. To ƙara dama mun irin ta. kenan an dama to ita ma sha ki ji kai ya ai ba sai na sha ba a'a ki sha ba damuwa in na ce ki sha ko to shi kenan bara na sha Na shanye. Ƙarla mamu wata to. To shi kenan bara a dama. shi kenan an dama. Ita ma shanye ta. Kai a radin Allah na ƙoshi ciki na ya cika. A hakan nan ko za ki daure ki sha, da so nake cikin ki su Kai ya ciki na zai fashe. Ba zai fashe ba, kawai dai ki shanye, ba matsala. To shi kenan tun da ka matsa bari na shanye. Na shanye. Alhamdulillah. Aikin banza, ana so ana kaiwa kasuwa? <laughs> no, no, no, no. Uh, <laughs> uh, uh, uh.